A yanzu za ku iya sauke manhajarmu a cikin Google Play Store domin sauraron shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ga masu buƙatar soke wannan manhajar tamu, sai su gangara a ƙarƙashin bidiyonmu, su duba a comment na farko, ko kuma su duba a ƙarƙashin description za mu saka muku link domin soke wannan manhajar tamu. Idan ba ku manta ba na tsaya ne Maryam ta sake cewa sai na dawo amma amma ta sake yin banza da Maryam bata ce mata uffan ba. Maryam ta ƙara matsowa kusa da amma tare da faɗin don Allah amma ki haƙuri. Amma ta dube ta ta ce mata ai kece da haƙuri domin kece ce kike garani. Daidai lokacin da Maryam ta sallama a gidan yaya Jamilu, Anti Asma'u tana kicin, ta ce murya nake ji kamar ta maman Khalil. Maryam ta leƙa falon ta ajiye jakarta sannan ta dawo ta leƙa ta a kicin tare da faɗin nice me kike dafa mana. Anti Asma'u ta ba ta amsa da cewa tuwo ne kin san yayin naku in dai ba tuwo ba ne da daddare to ko me muka dafa sai To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma in sha Allah Maryam ta wani ɗan guntun murmushi sannan ta ce mata, ai bai ɗauka a ƙarba, kin san ya yi gado ne a gurin tsohonmu. Shi ma mahaifinmu duk abin da za a ci da rana to a ci, amma da daddare dai tuwon nan shi ne. Fitowa Maryam ta yi tsakar gida tana faɗin gidan shiru, anti ta ce mata eh sun tafi Islamiyya, shi yasa amma an jima kaɗan zaki gansu. Ta zauna a kan kujerar tsakar gida inda ta kai hannunta ta ɗauki wani littafi da anti take karantawa ta ajiye. Maryam ta dubi bangon littafin wanda ta ga an rubuta turaren gini, ta ce ran zane. Ta kalli anti a sama'u tare da faɗin har yanzu dai kina nan da wannan karance-karancen littafin naki. Anta Sama'u ta fito daga kicin inda ta zo ta zauna a bakin dokin kofar ɗaki. Tana faɗin har yanzu ina nan ina karatun littafi na. Wannan dalilin ne sa duk sanda wata matsala ta taso min nake sanin yadda zan warware ta ba tare da na ɗaga wa iyayena hankali ba. Maryam ta dube ta tare da faɗin ban gane ba. Anta Sama'u ta yi mata hararar wasa. Kamar yaya kike nufi? Anta Sama'u ta ce mata kamar yadda kika yi dinnan. Maman Khalil ni wallahi kin bani mamaki. Ranar da baban Abba ya dawo ya ce min wai ga kicin a gida, ku rabu da ma'azam na sha matuƙar mamaki. Na yi matuƙar al'ajabi da faruwar hakan. domin kuwa a wannan rana ko rantsawa cikakken bacci ban yi ba. A duk lokacin da na juyi sakin faɗo mini a rai har gari ya waye, zagi kuwa ban san iya adadin wanda na miki ba. Maryam ta saka wata ‘yar ƙaramar dariya, ni dai na rasa wanda zai goya min baya. Wa zai goya miki baya kuwa tunda kowa da hankalinsa. Allah ya yi miki baiwar da a cikin mata miliyan da ƙyar za a samu masu irinta. Zai wahala a cikin mata miliyan da na gaya miki a samu mutum ɗari masu irin sa'arki. Amma abin mamaki Maryam sai kika sa ƙafa kika shure. Tun wuri ma zan faɗa miki gaskiya, ki maza ki tattara kayanki ki koma ɗakinki. Ina gaya miki wannan ne tun kafin lokaci ya ƙure miki, kuma na tabbatar miki da cewa idan har baki ji magana ta ba lalle ne nan gaba sai kin yi da na sani akan abin da nake gaya miki maryam ta ce mata na je kin ce wai da ina karanta littafi da zan san yadda zan warware matsalata shin in tambaye ki mana ko kin san matsalar tawa wace irin matsala ce? An ta Asma'u ta ce mata duk da ban san matsalar ki ba, na tabbata da kina karatun littafi da sai kin ci karo da matsalar da ta ninka taki. Kuma na tabbatar miki za ki sami hanyar da za ki warware ta cikin sauƙi. Maryam ta ja numfashi ta soke ƙasa tare da faɗin zan koyi karatun littafin domin na tabbatar. jiki da rauni domin Daga nan ne sai Maryam ta juyo ta dubi anti Asma'u tare da faɗin yafa a gidan kuzan kwana domin duk su baba sun kore ni. Anti Asma'u ta ce mata shi ma Allah ya sa ya barki baban abban Allah dai ya sa ya kyale ki domin shi ma yana matukar jin haushin ki. Ban ga laifinsa ba. Hakika abin da kika yi ya cancanci a yi miki irin wannan hukunci. Maryam bata iya ce mata komai ba. Shiru ta yi zuwa wani ɗan lokaci sannan ta ce mata ku dai taya ni da addu'a. Hayaniyar yara da sallamar su ne da suke dawowa daga makaranta suka katse musu firar da suke yi. Haka dai suka iso suka shigo ciki suna ta gaida Maryam. Ana yin sallar magariba ya Jamilu yana dawowa. Haɗe rai yayi da idanunsa suka sauka a kan Maryam. Cikin fishi ya Jamilu ya tambayi Maryam, "Me kike yi anan?" Gaban Maryam ya mugun faduwa ta razana sosai. Cikin in'ina ta ce masa, "Dama ma'azam ne ya ce mani in zo nan." Jamilu ya ce mata, "Ya kira ni kuma na gaya masa ba a gidana ba. Ba zan yarda ku haɗa ni da mahaifina ba yayi yi fishi da ni." Nan take Jamilu ya nuna wa Maryam hanyar waje, ice min daga gida. Marera cewa Maryam ta yi tare da faɗin haba yaya, ina bar nan ina zani. Jamilu ya bata amsa a fusace, baki da gidan miji ne ko baki da gidan uba. Cikin ƙanƙanin lokaci ranta ya fara tukuki tare da ƙuna hawaye suka soma zuba daga idanunta. A fusace Maryam ta shiga cikin falon ta ɗauko jakarta za ta fita. Shi kuwa Jamilu ya shige falo ransa a ɓace bai waiwayi inda Maryam take ba. Anta Sama'u wadda take tsaye a gefen ƙofar kicin. Ta sauran kamo gefen jakar Maryam tare da faɗin dakata. Yanzu idan kika fita ina zaki. Maryam cikin fishi da ɓacin rai tana kuka ta ce ko ina ne ma ni zani. mani, na gaji da wannan karar tsanar da kowa yake ɗora mani. Cikin shekar kuka Maryam ta ci gaba da magana da anti Asma'u. Ba fa na rasa yanda zan yi in riƙe kaina ba ne, kawai dai ina buƙatar bin umarnin iyaye ne, su sun san matsalata ne, ko sun san girman matsalata ne, ko sun san irin haɗarin matsalata ne kawai suna ta takura min akan cewa sai na koma gidan mijina ba tare da sun yi bincike sun gane menene asalin matsalar ba Jawo ta an ta Asma'u ta yi zuwa jikinta a daidai lokacin Maryam ta sake fashewa da wani matsanancin kuka mai zama zuciya. Rarashinta an ta Asma'u ta ci gaba da yi tare da bata haƙuri. Bari na shiga na same shi. Maryam ta cewa an ta Asma'u, an ta Asma'u duk wanda zai soka da jin daɗi ba kamar kai kanka ba, haka ne? An ta Asma'u ta amsa mata eh haka ne. Ci gaba ta da magana a cikin shashekar kuka tana faɗin. To su saurara mani. Da a ce Jabiru ne ne a matsayin babban yayanmu, to hakika da na san zai fahimce ni. Anti Asama'u ban san ta inda zan fara ba. Anti Asama'u ta ce mata shikenan ya isa haka Maryam. Anti Asama'u ta ja Maryam ya zuwa cikin ɗakinta inda ta je ta zaunar da ita a gefen bakin gado. Hannuwanta ta sanya guda biyu ta dafa kafaɗar Maryam tare da bata haƙuri ki yi haƙuri kar ki damu ki zauna a nan ina zuwa. Ta fito ta tafi ɗakin mijinta. Anti Asama'u ta sha fama kafin ta shawo kan mijinta mijinta ya aminta Maryam ta kwana zuwa da safe domin shi ba zai taɓa yarda ta haɗa shi da mahaifinsa ba. Yaya Jamilu ya amincewa Anta Asama'u akan Maryam ta kwana zuwa gobe da safe ne. Anta Asama'u ta ce masa babu komai hakan ma mun gode. Fitowa ta daga. inda ta zo ta sami Maryam a zaune a gefen gado ta riƙe kai tana ta famar kuka anta Asma'u ta zo ta zauna a gefenta dafa ta anta Asma'u ta yi tare da faɗin ki haƙuri ya amince ya barki ki kwana zuwa gobe da safe bari na kawo miki tuwo Maryam ta ce mata bana jin yunwa inda kina da fanadol ki kawo mini anta Asma'u ta sake tambayar ta ba za ki ci ko da kaɗan ba ne Maryam ta girgiza kai ta Nan Sama'u ta kawo mata ruwa da fanadol ta bata ta sha, ta kwanta bacci. Goma saura Maryam ta tashi ta yi sallar isha'i. Bayan ta yi sallar isha'i sai ta yi shafa'i da wutiri. Ta koma ta kwanta ta shiga duniyar tunani. Rurin wayarta ne ya katse mata tunanin da take yi. har a daidai wannan lokaci ji take kanta kamar zai faɗo ƙasa saboda tsabar tsananin ciwon da yake mata ta ɗaga wayar tare da faɗin my yace ya ce na'am an fara bacci na katse ki ko ta ce masa a'a yanzu na idar da sallah ya ce mata kin tabbatar kina cikin ƙoshin lafiya ko domin na ji muryarki wata iri ƙasa ƙasa maryam ta ce masa lafiya ƙalau ashe yaya jamilu bai yarda in zauna a gidansa ba shine baka gaya min ba na rasa me zan gaya miki ne mai shi ne yasa yanzu kina ina ne ina nan gidan yaya Jamilu amma fa da kirar anta Asma'u ta shawo kansa yarda na kwana zuwa gobe da safe kaga kenan gobe ma ban san inda zan kwana ba Ma'azam ya shiru yana nazari can daga bisani sai ya ce mata Maryam ki yi haƙuri mana ki dawo gida mu ci gaba da zaman mu ni ma anan rayuwata za ta nakasta idan babu ki zan zama tantagaryar maraya Wallahi yanzu ji nake yi kamar na sanya takobi na datse hannuna wanda ya rubuta saki a gare ki. Na tabbatar a kaina kuma ina shaida cewa hakan zai faru. Da ranar da zaki auri wani to hakika na san a wannan ranar zan mutu. Mu'azzam yana gama faɗin wannan magana kuka ya subuce masa. Ita ma kukan ta sa. Sun kai kimanin kwatankwacin minti ashirin suna kuka a waya. Kafin daga bisani Maryam ta katse ta ta wayar saboda ciwon kanta da ya tsananta. Haka Maryam ta yi ta birgima tana ta salati. Kafin sallar asibahi Maryam ta fita daga hayyacinta. Daidai lokacin da Asama'u ta shigo ɗakin, birgima ta tarar da ita tana yi a kan gado, tana ta salati tana faɗin. Daure min kaina zan mutu. Da sauri ta Asama'u ta juya da gudu ta je ta kirawo yaya Jamilu, wanda ya koma ya kwanta bacci. Da farko yaya Jamilu cewa ba zai zo ba, amma ganin yanda Asama'u ta rikice ya sa ya biyo ta a baya. Ko da zuwa shi ma da ya ga yanayin da Maryam take ciki ya matukar matuƙar ruɗewa sosai. Cikin sauri ya fita tare da faɗin bari na je na fito da mota. Sun isa babban asibiti inda suka ga likitan gaggawa. Bayan an kammala gwaje-gwaje aka gano jinin ta ne matukar hawa. Daga bisani likita ya tabbatar musu da cewa irin wannan hawan jinin yana faruwa ne sakamakon damuwa mai tsanani. An yi wa Maryam Likitan ya rubuta musu kwanciya amma sakamakon cutukan da suka yawa a jikin al'umma An duba cikin asibitin babu gado, dukkanin gadajen da suke cikin asibitin da marasa lafiya a kai, don haka ne suka shaida musu cewa idan ta farka suka ga da sauƙi za su sallame ta ya zuwa gida. Idan ya so gobe sai su dawo da ita su zo su sake ganin likita. Ya Jamilu nan take ce a'a, shi dai ya fi buƙatar a tura su ya zuwa wani asibitin. Nan take likitan ya rubuta musu takarda zuwa babban asibiti na Dr. Ahmadu Bello da ke Kaduna. Ya Jamilu ya Bi anti Asama'u ya ce mata to kin ga kenan dole ne in je in sanar da Sa'amma kafin mu tafi Kaduna. Ya bar Asama'u a gurinta ya nufi gidan Sa'amma ko da sa ya tarar mahaifinsu har ya riga ya fita. Da haka ya Jamilu ya shaidawa Amma duk halin da ake ciki. Abinka na tsakanin ɗa da mahaifi. Nan da nan Amma ta rikirkice tare da faɗin ka kira abinku ka gaya masa sai mu tafi ko? Sako daga kamfanin Algaita Media. Tashar mu ta Algaita Media ta aminta da masu sauke littattafanmu su tura mutane kamar masu downloading. Amma tashar bata aminta da masu sauke littattafan littattafanmu su sake gyarawa su mai da su kan shafin yanar gizo kamar YouTube ba. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, wannan sako ya shafi To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata Sai kuma idan Allah ya kai mu jibi inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Kada ku manta ku danna subscribe akan Algaita Media sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Kalar shigar ta har da motar ta kai ni.